عليه taimakawa fi sabilillah duk wanda Allah ba rukin sarki ya bashi iko da dama na gudanar da wannan ibada ta layya sawa'an ranar sallah wato yawmul hajj akbar ranar lahadi kenan ko kuma ɗaya daga cikin kwanukan ayyamut tashrif wato ranar litini ko talata ko laraba duka dai ana bukatar waɗannan fatu da fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadunmu waɗanda muka gabatar a da can da ma kuma yanzu waɗannan kwanuka masu albarka waɗannan kwanuka masu daraja kuma ba kira yi bayani mai tsawo kan waɗannan kwanuka ba inda dama bayani ya gabata tun farko cewa ba za mu taɓa komai ba a kan dukkan waɗansu ababe da ka iya tasowa munasabobi har sai mun kammala hudubobin da muke yi dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama domin na san cewa malamai suna nan suna ta maganganu a kai suna ta bayanai waɗansu a hudubobi waɗansu kuma a majalisoci na ilimi da kafafen yada labarai duka mana addu'a ubangiji ta ala ya saka musu da alkhairi sannan abu na biyu sanarwa ne akan abin da ya shafi makarantar usman bin affan wadda take wannan yanki namu na rigata a nan bayan gidan biliya kamar yadda a shekarun baya muka yi ta bayani akan wannan makaranta mai albarka wasu alhamdulillah sun fahimci sabon sun amsa kira sun kuma je sun kai kansu ko sun kai 'ya'yansu ko iyalansu wannan makaranta musamman bangaren da ta bude wanda yake kula da bangaren lafiya bangaren health dukkan wani kwasa da kasan ana yi a wannan bangare a makarfi ko da sauran wato makarantu na technology da sauransu dukkansu ana yi a wannan makaranta wanda wannan ni'ima ce babba na yi bayani tun waɗannan shekaru a baya muka samu mu mutanen wannan yanki mu mutanen wannan jihar a rika samun irin waɗannan alkhairi a cikinmu yana bullowa to abin da ya kamace mu shine mu karɓa abin hannu biyu mu yi riko da shi mu yi abin da ya dace to alhamdulillah wannan makaranta ta sake bada ta sake buɗe gurbi na sababbin ɗalibai waɗanda suke da sha'awar shiga wannan karatu wanda za a je haraba wannan makaranta za a samu fom akan naira dubu biyar sauran kwas ɗin kuma da mutum yake so ya yi wannan ya danganta da irin kwas ɗin shi kudin wannan kudin fom ne ka ina kira ga iyayena da yayyina da ma abokai da ƙannai duk wannan da suke da wanda ya dace a cikin irin wannan karatu to ya kamata su hanzarta kafin dama ta kurce wato na taɓa bayanin cewa a wannan lokaci a baya har waɗanda yake maƙotanmu ne waɗanda ba sa wanke dama sun su kalli gabas su sallah sun zo wannan makaranta gara idan muka yi kuskure sai ka ga su sun mamaye abu mu da aka yi dan mu dan ci gaban mu sai zama to mu amfana lalle yana da kyau mu dage wannan mata dama ce muna da kira to da dama wani lokaci idan ka ce ka sai ya ce yana so za ka sa shi to ba zai yi ba yana da kyau ka ja shi a jiki in mace ce ma ka ja ta a jiki ka faɗitar da ita ka nuna mata mahimmancin abin sannan kuma ka sai mata fam ka sai mai mutum za ka ga ya je ya yi amma in ka tsaya ne sai in yana so to ba zai yi ba kuma halin da muke ciki lisanul hal da lisanul maqal din mu gaba ɗaya ya nuna muna buƙatar irin wannan ilimi a halin da muke ciki a yanzu matsalolin da ake fama da shi a asibitocin mu wanda ba sai an yi magana akai ba dukkan mu mun sani yadda matan mu suke fuskantar matsaloli idan sun je wannan wurare kai ba ma mata ba ta su kansu maza ta su kansu maza Allah ya kyauta Allah ya in ji ba haushe cewa Allah ya mana ƙauran ciwo wannan hausar ta shi idan ta inganta mana Allah ya raba mu da dukkan wata cuta kai kanka yanzu in kai rashin lafiya akwai inda wallahi mace ce za a zo ita za ta duba idan ce duba ka ba kawai ta ba ka magani ko ta maka allura tsaraicin ka za ta duba ta sa maka magani ko ta sa maka roba idan sai an ba ta abinci ko fitsari ko wani abu da ya kamata cikin wani kaga shi da tsawon matsala kaga idan akwai namiji wanda ya san wannan shi ya kamata haka kuma inda mutum ce ita kuma dai bangaren shi ya fa sai ga namiji ne zai mata kaga ashe wannan wani abu ne da lalle muna bukatar sai yan uwa masu albarka mu garda ya kada lokaci ya kure mana ka tafi harabar wannan makaranta mai albarka ga kuma kuɗi nan kaɗan naira dubu biyar kun san ba wani kuɗi ne mai yawa ba mun sani akwai abubuwa da yawa waɗanda yake kan ana neman su za ka kashe kuɗaɗe masu yawan gaske to amma wannan na daga cikin alkhairin da ke tattare da wannan makaranta da albarka muna fata Allah ta'ala ya ɗaukaka ta dukkan sauran makarantu waɗanda suke wannan yanki a ya kuma ciyar da addinin musulunci gaba Allah ta ya taimake a yau kuma mu za ke magana ne akan wani bawan Allah wannan bawan Allah ban san shi ba kai ma baka san shi ba amma Allah ya san kowa ne za mu ji menene halin da zai kasance a ciki ya samu halin ya samu kansa a halin alkhairi ne ko ko aka san haka idan ma alkhairin ne za mu ji idan kuma aka san haka ne ma za mu ji amma mu sani cewa kowane hali ya samu kafa a ciki to shi ne ya mu da shi ya wa sassa wannan hali ina fata muna gani amma ne muna fatan alkhairi wane ne wannan ba ko bane face mutum na karshe da zai shiga aljanna ɗan karshen shiga aljanna wayar yara sukan ce na bayan kashi lokacin mu duk mun riga mun shiga insha Allah na karshen shiga aljanna a kansa za mu yi magana aka wata la'ajin mun shiga lokacin insha Allah wata haka shi sa ce shi ya ja mu kai amma ni da alkhairi Allah wa ya sarki ya mana jagora bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan da kyautakawa? kuduba tana ce mana ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma ku sani cewa mutum na ƙarshe wanda zai shiga aljanna shine wannan mutumin da yake rarrafe akan tsirari rarrafe yake jan jikinsa akan tsirari me yasa aka yi maganar tsirarin domin wuri ne da kowa sai ya wuce ba a shiga aljanna sai an wuce kan tsirarin tsirarin nan kuma a kan gadar wuce ko kuma nan ne hanyar shiga aljanna to kaga sai ka hau kansa ka wuce to idan ka zama wucewa kan sarari, aikin da kai a duniya shi ne zai ba ka damar wucewa kan sirarin lami lafiya sannan shi zai ba ka damar yin sauri za ka kone ma zai gudun kare ko kuwa za ka tafi ne a dari da tamanin ko da sassin ko da arba'in ko a rari ko kaza ko ko da irin wannan mutum ne wanda yake yana rarrafe yana jan jiki na tafiya dan makaranta a hudu mu na baya akwai mai wucewa kamar wasiya akwai mai wuce kamar isa wanda zai wuce kamar akan doki kowa da irin yanayin a akan sarari shi ka annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam man baqa bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikinsa ya jinkirtar da shi akan sarari bai yi sauri ya wuce ba to wallahi sa da sa da malam wani ko shehi wani ko alhaji wani ko harabin minista ko ma wani ne ko gwamna ko shugaban kasa wallahi ba zai sa ya wuce aikin ka ne zai ba ka ramin ba saraka wannan mutum zai wuce kan sarari yana jan jiki kamar yadda aka yi zo cikin hadisi ingantaccen hadisin musulmi riwayar anas tsammani allah ya tsara masa yadda anas da kuma daga abdullahi dan mas'ud yake cewa na kasan shiga aljanna shine wani mutum wanda zai wuce akan sarari da kyar a yayin da yake wucewa wuta na lafushi da ƙungiyoyin da ke jikin wutan tana karkasa yana kaucewa da kyar zai samu ya tsallake amma idan ya tsallace, sai ya juyo ya kalli wannan mota, ya ce na gode ma Allah wanda ya tseratar da ni daga ita domin hakika Allah ya bani abin da bai taba kowa a duniya shi a lokacin da yake shine tsira jinsi ne na gaske yana zaune a wannan hali na damuwa sai Allah ta'ala ya daga masa wata bishiya ya garka ga ta san waje ga yaran itace ga inuwa ga ruwa tare da ita sai ya ce ya Allah ka kusantar da ni zuwa wannan bishiya dan in ci da ke tare da ita na ɗan itace in sha ruwan da ke tare da ita ta ce kai na zalim idan na kai ga gurin wannan bishiya za ta sake riko na wannan insha Allah ba zan sake riko kai wannan lima da nake kallo aini na riga na gama ka sai Allah ya bashi dama ya je wani wannan bishiya idan ya ji daɗin yiwarsa ya huta hankalinsa ya ji daɗi ya ɗan itace sai a ɗaga maka wata bishiya da ta fi wannan ta farkon sai ce Allah ga wata bishiya ta yi Allah ɗan tura da sarki kamar sai Allah madaukakin sarki ya ce kai dan adam ba ka ce ba za ka sake tambaya ba sai Allah daga wannan kan ba sake tambaya dan wannan dai ai ina ne kace dan Allah ne kuje ka yana zuwa gire wajen wannan bishiya idan ya ji daɗin ka ita ma sai Allah ya sake daga mana masa wata bishiya wadda ta fi ta farko da ta yi kyau Allah madaukakin sarki sai ya nuna sai sai Allah ga wata bishiya alam ba da rikutar ita mai in sha inu wacce in ji daɗin abin da ke tare da ita na ni'ima Allah wa rikin sarki ya ce haɓa dan adam sai wani irin hali gare ka kana da ainihin wato gada wato kamar ba kana magana ba ta ci kai kace kaza kace ce kaza kuma yanzu kana sai cewa ba Allah wa rikin sarki yana masa uzuri saboda yana ganin abin da ranka ba zai iya haƙuri da shi sai Allah ya kai shi da mutum bishiya idan Allah wa rikin sarki ya kusantar da shi daga wajen wannan bishiya sai ya shi wannan riwaya tana cikin musu haka nan ya zo a wata riwaya daga shi kansa musulmin hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda ce idan ya zo daidai aljanna wannan bishiyar ta dauko tana da aljanna shi ke sai ya shi barbaran adadin da Allah ya tsara ya kaddara ya shi ba tare da yi magana ba daga nan sai ya ce ya Allah ka kai ne kofar aljanna kusa da kofar aljanna idan ya kusa kusa sai Allah maraucin sarki ya ce masa ya kai dan adam ba ta ba da alkawari ba ta yi rantsan ka kira ba za ta sake tambaya ba me yasa kuma kake tambaya na ayyuka sai Allah maraucin sarki idan ya faɗi wannan sai dan adam ya roki Allah ya ce ya Allah ka ba da dama wannan abun idan ka kai da kofar aljanna na ba zan sake tambayar ka komai ba shi kenan sai Allah ko sarki ya ainihin wato ba shi dama ya je kusa da ainihin wato aljanna ana cikin wannan hali sai Allah ya kin sarki shi da kansa sai ya ce masa ba za ka so ba ko me yasa ba za ka yi ba in ba ka abin da na tare da kwatankwacin mulkin wani mai mulki a duniya Allah ya kin sarki zai gaya ma wani sai wannan ɗan adam ɗin ya ce ya Allah kana yamin izgilanci ne alhalin kai ne ubangiji kinsa sai Allah ta ala ya yi dariya ya ce ba izgilanci ne ke maka ba ina da ikon yin haka sai Allah ya ce masa to kai buri da kake bukata ya ce so ni ta shigar da ni aljanna idan ya shiga aljanna ya gani ima da abin da Allah ya tattara a ciki Allah wa sarki ya nuna masa ita da halin da ake kishi na nima da alkhairai sai yanzu shauƙi ya samu aljanna kawai ya gani amma bai ga mutane sai ya shiru Dala ce mai kafin shiru ya ce Allah na roƙe ka har kunya gamce ne na yi masa rantsuwa har kunya nake ji na faɗa ka na saba na faɗa na saba Allah ta Allah ce yi wuri faɗa abin da zan mata sai Allah ka kai wurin mutane ga mutane idan Allah ya bashi dama ya shiga inda mutane suke to a lokacin kuma sai ga aljanna kamar ta fa yukhayyilu ilayhi annaha mala babu guri ina zai shiga sai ya to to a lokacin Allah zai sake ce masa zan ba ta wato kwatankwacin wani sarki da ke duniya a wata riwaya abinda na halitta na alkhairi a duniya tun daga sanda na halitta ta har zuwa sanda ta kare linkin haka sai goma na ba ta wannan ɗan adam din zai yi mamaki ya ce Allah kai mun wannan Allah ce yana da yi Allah ya yi dariya a hankul annabi sallallahu alaihi sallama ma ya yi dariya sahabbansa wanda ya zo hadisin ma ya yi dariya wanda ta kisa hadisin musallar Allah wanda ke sarki ma wannan bawa na ni'ima da ta goma shi a cikin aljanna idan ya shiga cikin sa Imam al-Allama al-Hafiz al-Hakami ya kawo cikin littafin sa Ma'arij al-Qabul riwaya wacce take cikin Bukhari da Muslim ya kawo hadisi mai tsawo yayi bayani akan shigan wannan na karshen aljanna Allah madaukakin sarki zai ba shi duk abin da yake bukata wannan a cikin kenan wani ba ta biyu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ma hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya fara masa yadda idan yan aljanna duk muna cikin aljanna kan wuta kuma suna kan wuta Allah ya tsare mu ya Allah ta'ala ya ce ma yan aljanna shin kuna son wani kari in kara muku yan aljanna duk sai mu ce ya Allah ka sanya hukuncin musulmi fari ka gafarta mana zunuban mu ka shigar da mu aljanna Allah ya ce ni ina da iko in tsara muku abin da ya kuma sai Allah ya yaye hijabin da ke fuskar sa shi mu kalla fuskar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba taba baiwa yan aljanna wata ni'ima da falala da daraja sama da kallon fuskar Allah subhanahu wata'ala sannan kallon fuskar Allah a cikin aljanna shine tsari wanda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin suratul yunus yace lil ladina ahsanu husna wa ziyada lalle waɗanda suka kyautata a duniya na ibada suka aikata aikin kwarai suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada suna kuma da ƙari malamai suka ce ƙarin nan shine kallon fuskar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna Allah ta'ala ya azurta mu da ya ku bayan Allah idan kuna son ku tsira daga wuta ku samu rabon da gidan aljanna ya zama wajibi ku aikata ayyuka a kai na daga cikin ayyuka da alkhairi waɗanda za su kusantar da mutum zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ni, nisantar da shi da Bauta shi ne yin sadaka shi ne sadaka wanda sadaka tana dakushe fushin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbatar daga Allah sallallahu alaihi wa sallam sadakan nan shamaki ne hijabi ne katanga ne kuma badala ne tsakanin bawa da azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin ingantaccen hadisi yake cewa ita bunna rawar da shi kama wato ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino ma'ana koda da kun sadaka da rabin dabino sannan sadaka tana zama mafi daraja tana zama mafi falala ne musamman idan aka yi ta a lokacin bukata kamar halin tsanani da ake ciki na zafin rana halin yunwa da bukata da mutane suke da shi ya ku yan wawa ka albarka ko kai sadaka ba mamaki Allah madaukin sarki a sakamakon sadaka da kuke yi ya sanya hijabi tsakanin ku da azaba ranar tashin alkiyama kada ka yi makarka rowa ka kuma ya tsaye ka musulmi rowa musulmai waɗanda kike mabukata domin duk abin da yake naka ne fa ba kowanne bane ba ce wanda kake kaiwa lahira ta hanyar ba da sadaka wanda da kuke tare da sa'anin duniya ba iyalanka ko kanka wani abu ne da kake barin ka ga magada ka tsara dukiya ka barta wani ne zai ji daɗi da ita a nan duniya kai kuma a yi maka hisabi a kan ranar tashin gaskiya haka rayuwar ku ce waɗannan yan uwa masu albarka da ma wasu ababai da zamu yi na ta kai mana ne saboda yanayin lokaci amma na tabbatar da insha Allah baraka wa ta'ala za mu ji wasu ababai a cikin kuɗin larabci da izinin Allah baraka wa ta'ala fatan mu Allah madaukin sarki mana gagora Allah madaukin sarki ya sanya mana da cikin wadanda ba su da aljanna ba tare da hisabi ba ba kuma tare da azaba ba domin ana shiga aljanna bayan an yi azaba bayan an yi hisabi wani lokaci sai mu ci Allah shigar da mu aljanna kawai shi wani malamin mu yakan ce ya kamata mu iya cewa ne mu shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ina fata muna bayyana saboda ka'idar cewa usabul muwahhidin masu saban Allah daga cikin musulmi sukan shiga wuta ai musu azaba gwargwadon zunubin da suka aikata a duniya sannan Allah ya fitar da su ya yi nuna su kai cikin gidan aljanna to mu irin wannan ma ba mu bukatar sa fatan mu shine mu kasance cikin waɗanda za mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وإمام الغر المحجل وقدوة الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن آخر رجل يدخل الجنة ذاك الذي يهبو على الصراط كما ورد ذلك في صحيح مسلم عن أن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويحبو مرة وتقطعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أجلني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول أي ربي أدرني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويؤاهده ألا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أغنني من هذه من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب يا رب هذه لا أسألك غيرها فيقول لعلي إن نيتك ما سألتني غيرها فيؤاهده ألا يسألهم غيرها وربه تعالى يغضره لأنه يرى ما لا صبر له عليه يدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول يا ربي أجلني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تؤهدني ألا تسألني غيرها قال فلا يا ربي هذه لا أسألك غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث طويل ذكر فيه قال فإذا أقبل إلى الجنة ورعاها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد آتيت أهودك ومواثيقك ألا تسأل غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أدراك فيقول يا ربي يدعو الله حتى يقول له فهل أتيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غير الذي أعطيتك فيقول لا وعزتك فيعطى ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت أهودك ومواسيك كألا تسأل غير ما أوحيتك ويلك يا ابن آدم ما أبدأك فيقول يا رب لا أكون أشكى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك الله تبارك وتعالى منه قال ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله تعالى تمنى فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا يقول اذكر كذا وكذا حتى إذا انفاقت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه وعشرة أمثاله معه رواه مسلم في صحيحه وذكر الشيخ الألامة الحافظ بن أحمد الحكمي في كتابه المعارج القبول رواية في الصحيحين وساق الحديث بطوله إلى أن قال فيدخل الجنة قال ويرفع له منزل أمامه كأنما الذي هو فيه إليه حلم ليدخل فيقول يا رب أعطني ذلك المنزل فيقول فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطيه فينزله قال ويرى أو يرفع له منزل آخر ليدخله فيقول أي رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله عز وجل فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره قال وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطاه فينزله قال فيرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما الذي هو فيه إليه علو فيقول فيقول يا رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره قال لا وعزته لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيرضاه فينزله ثم سكت ثم يسكت الأب فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل فيقول يا ربي قد سألتك حتى استحييت وأقسمت لك حتى استحييت فيقول الله عز وجل ألا ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العزة فيضحك الله رب العالمين من قوله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضرافه قال فيقول الرب عز وجل لا ولكني على ذلك قادر سل فيقول أعشقني بالناس فيقول أعشقني بالناس قال فينطلق ويمر في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ذرة وذكر الحديث بطوله ثم قال قال ابن القيم رحمه الله هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدار قطني رحمهم الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد وعن ابن مسعود وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون ربنا لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تطع أحدا من خلقك ويقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا متفق عليه وفي رواية لمسلم عن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم في صحيحه والنظر إلى الله في الجنة هي الزيادة التي ذكره الله في سورة يونس قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يا عباد الله فيا عبد الله إذا كنت تريد النجاة من النار ودخول الجنة فعليك بفعل الخيرات ومن أعظم القربات التي تحجب صاحبها عن النار الصدقة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وهي حجاب عن النار كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أي ولو أن تتصدقوا بنصف تمرة وتكون الصدقة فاضلة إذا كانت في وقت الحاجة كفصل الشتاء فتصدقوا عباد الله لعل الله أن يجعل بينكم وبين النار حجابا بهذه الصدقة فلا تبخل يا أخي على إخوانك المحتاجين إنما لك هو الذي تقدمه للآخرة أما الذي توفره فهو مال وارثه تحاسب عليه عنه ويتنعم بها غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام من بات آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى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 واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله